na sunna da na mustahabi idan ka zo wanka inda wankan wanka ce ta ibada to ka kiyaye abin da za mu ambata domin ka ta zan amsassa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fara'ib jam'i ne na fariba wato abin da yake dole sai ka yi shi matukan ba da wata dalili ko lalura ko uzurin da ba yadda za ka yi shi ba idan ba ka zo da shi ba ko ba ka aikata ba to aikin in ka yi aikin bai yi ba faradi kenan ana ba ka lada in ka aikata farabi kuma ana maka ukuba in ka tubure kake aikata abin da aka ce farali to wanka yana da farallai daga ciki akwai anniyatu inda shi'u yin niyyar wankan a lokacin somawa wato lokacin da mutum zai soma wankan niyya ma'anarta da harshen larabci alƙasdu wal irada wato wani abu da kai nufin aikatawa shi ake ce ma a ninya Ninya mahalluha alqalb da yawa mutane sukan yi tambaya yaya za mu yi ninyan aiki iri kaza to ninya a zuciya take abinda kake so ka yi ka hasaso ka hararo ka kudurta shi a zuciyarka sai ka ci gaba da aikatawa kenan lokacin da mutum zai wanka aka ce niyya dole ne to kada ka yi wanka baka san wankan me kake yi ba ko ki yi wanka baki san wankan me kike yi ba janaba ce ga ɗayan maza ko mata ko wankan nan na ɗaukewan jinin al'ada wanda akan yi shi galibi wata-wata ga 'yan uwanmu mata ko wankan nan ya shafi ɗaukewan jinin jego wato bayan mace ta haihu galibi yakan jini kan biyo baya gwargwadon yadda allah ya so kwanaki in ya ɗauke wanka na tsarki wajibi ne to lokacin da mutum zai wanka a zuciyarsa sai ya ƙudiri aniyar cewa wannan wanka zan yi domin janaba ta same ni ko wannan wanka zan yi domin jinin al'ada na ya ɗauke ko wannan wanka zan yi domin jinin biki ko haihuwa ya ɗauke to wannan shi ne ninya da can kafin kai wanka in janaba ta same ka akwai wasu tattaruwar rukunan ayyuka a musulunci da aka hana ka yi a dama a cikin wankan nan da niyyarka kasan cewa in kai wankan waɗancan abubuwa da aka yi maka shamaki da za an kayi wanka yanzu za ka iya yin su kamar yadda insha Allah ta'ala za mu gani niyya da nassi na alkur'ani da sahihiyar sunna ta tabbatar mana da wajibcinsa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba umarce mu ba sai da mu bauta ma Allah shi daya da manufa daya mu tsarkake addini gare shi kadai hadisi ya inganta mashhur kusan kowa ya sani babba da yaro hadisin umar dan khattab Allah ya kara maka yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyat ingancin ayyuka da ansuwansu wajen mahalici da samun sakamakon da ake fata mai kyau yana dan fare da niyyar bawaye saboda haka aikin da babu ninya Allah baya san shi baya an san shi ballantana ya ba da sakamako na alkhairi ga wanda ya aikata shi domin ya wajibi ne ga mai wanka yaushe ake ninya inda shiruri lokacin da za a koma wanka kullum ina jaddadawa ba za ka ce na waifin kaza kaza kaza ba a zuciyarka sanda za ka soma aiki na farko a wankan nan to sai ka kudita a zuciyarka ga nau'in wankan da kake so ka yi walfauru sannan wajibi na biyu shine gaggawa abinda ake nufi da gaggawa ka soma kada ka tsaya wata hidima haka kare shine alƙawari ba ana nufin ka yi da sauri ba ka baka baka ka tashi har ma ka ballam a ba ka yi shi daki daki daki daki kada wani aiki ya shigo cikin aikin wankanka wanda zai dace maka allahumma sai fa in abin da ya fi ƙarfinka ya faru. domin in ba a sami fauru ba da muwalat wanda malamai wasu sukan ce don abu ɗaya ne wato jeranta aiki ba tare da yankewa ba in ba a sami wannan ba ka yanke kai wani hidima to wankanka na ɓaci sai faɗin wani dalilin da ya fi ƙarfinka ya auku wala Allah ruwanka na bokiti ne ina ya Allah babu ya Allah in ji ba haushi sai wani dalili sai ruwan ya tunsuri kada ruwan ne ya tunsuri wani abu ne wanda yake ba ka yi shi da ƙasbi ba to ma daman akwai ruwa kusa da za ka samu za ka iya ci gaba da wankanka ina fatan an fahimce ni in ma da wani lalura mai kama da wannan wanda zai sa ka ɗan yanke baka ci gaba ba ka yi waɗan wani aikin domin akwai aikin ɗan samu ruwa ka ci gaba ko ka ce a kama ka ruwa ka ci gaba maza to a irin wannan yanayi babu komai domin layukan na kan illa wus'aha Allah subhanahu wata'ala bai kallafa ma ɗan adam sai abin da yake iyawa sannan ƙa'ida na addinin musulunci gaba ɗaya wa ma ja'ala alaikum dini min haraj babu kunci babu takura a abin da ya shafi addinin musulunci gabaɗaya. daya waddalku farali na uku ciccu daya jiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa ƙarƙashin kowace kowane tsiran gashi akwai janaba ma'ana kenan wajibi ne lokacin da mutum zai wankan tsarki ya tabbatar babu wata gaba wanda yake bai wanke ba tun daga sama har ƙasa sako lungu-lungu to idan kowane kafan gashi akwai janaba ashe akwai bukatar in ka watsa ruwa ka bi ka cuɗa domin ka tabbatar ko ina a fatan jikinka ya na ruwan wannan ya jika ya wanku wannan kenan sa'annan wal umum dole na hudu ko fa'ali na hudu a gama jikin da ruwa game jiki da ruwa kada a yadda a ban wani sashi a jiki na ɗan adam wanda yake ba tare da ya sami ruwan nan ba a nan mai wanka sai ya yi takasan na ɗaya dai wani yana da gashi da yawa to ya tabbatar da cewa gashin nan ya jike shankaf komin yawan gashin ka nan ba a afuwa ba kaman alola ba ne in ka shafi gashin kanka ba sai ya taɓa fatar kanka ba a wanka dole ne wajibi ne sai fatan kai ya jike sharkar ko'ina shi yasa ga 'yan uwanmu mata masu ɗaure-ɗaure duk wani kitso da za a yi na tsaure-tsaure ko ma kowane iri ne ba tsaure-tsaure ba wajibi ne a tabbatar da cewa lokacin wankan tsarki ko ma wani nau'i ne wanda kuma ta kuke yi guda ukun can da muka ambata ba da dadewa ba to a tabbatar da cewa wannan salon gyaran gashin ba zai hana ruwa ya jiƙa fatan kai ba idan ko zai hana ruwa ya jiƙa fatar kai to lokacin wankan tsarki a ɗayan ukun nan janaba ko ɗaukewan jinin al'ada ko ɗaukewan jinin haila afuwan ko ɗaukewan jinin nifasi haihuwa kenan wajibi a warware wannan kitso domin a sami isar ruwa zuwa inda ake bukata don a samu umu sannan a irin wannan yanayi za ka lura da wuraren da ruwa bai kai masu nan da nan wani lokaci ko halitta ko shekaru wani za ka ga goshinsa ya yi buraye wanda da za a zubo ruwa kila farin ba zai shiga ba kaga sai ya bi daki-daki ya cuɗa kenan domin ya isar da saƙon wannan ya gama fata sannan wani na da kwarmin ido ba kowa ya zuba ruwa ya shafe laha ruwan zai bi duk inda yake kwarmin idansa ba dole shi ma kai mun lura da wannan akwai mamin karan hanci wani in ba ya sa hannu ba to gefen hancinsa da gefen kafan hancinsa ba zai iya samun ruwa ba to duk sai an bi irin wannan irin karkashin hammata sai ka bi wani yana da zurfin cibi sai ka bi tsakanin mazaunai sai ka bi karkashin gwiwa ciki ba gwiwan ba kaga shi ma rami ne kwari ne sai ka bi a hankali abin da ya shafi hannaye da sawu kafa kenan sai ka tsakanin yatsu da ƙasan yatsu sun fi haɗari wani yatsansa yakan yi kwadandoniya ma to sai ka ɗan bi ka saboda kakka tashi da lam'a wanda ya ban lam'a da gangan a wankansa wankansa na ɓaci wanda ya bari da kuskure ya gano sai ya gyara insha Allah muna dai bayani a kai ne sai dai a shari'a tana cewa wajibi ka wanke ko ki wanke zahirin jikinki ne ko zahirin jikinka amma abinda duk yake ya ɓuya a jikinka ba a neme ka kace ka tura hannu ba wannan zai zama guluwi wato wuce gona da iri saɓanin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun maganan tsakanin mazaunai ba abin da ya haɗa ka da duburanka a duk jikinka na bayyane ina jin ya bayyana bayani na insha Allah duk wani abu na jikinka na koye ba abin da ya haɗa ka da shi waɗannan abubuwa kamar yadda muka gani shi ne abinda ake ce ma farallan wanka kamar yadda malam abdulrahman ya zubo su kiyaye kuwa wajibi ne aiki da su a lokacin wanka dole allah ka ba mu ikon kiyayewa da aiki wasu na nuhu sunnonin wanka wato sunna bai kai farali ƙarfi ba in ka an ce sunna a istilahi na fukahawa saboda haka bai kai farali ƙarfi ba sai dai ba ka isa ka walakanta su ko ka yi watsi da su ba wanda ya yi watsi da sunna malamai suka ce ana haramta masa ladan farali ko sakamakon farali wato aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma matsayinsa bai kai farali ba waɗancan farilai da muka ji za mu ga aya ta alkur'ani ta yi ishara ga wasu wanda yake kuma sunna aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace haka ya aikata kuma alkur'ani ya ce mana mene laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sunnonin nan akwai gaslil yadaini ila alqu'aini akwai wanke hannu zuwa wuyan hannu wanke hannaye biyu shine al-yadayn ila al zuwa wuyan hannu wato lokacin da ka zo wanka wannan yana cikin farkon abin da za ka soma ka kudita niyya to sai ka karkata bakin abin da ruwanka ke ciki karka tsumbula hannu sai ka wanke hannayenka guda biyu zuwa wuyan hannu ka sake wankewa ka sake wankewa kal wudu'i kamar dai yadda kake wanke na alola wal madmadatu da kuskure baki kuskure baki mun yi bayani shi lokacin alola shine tahriqul ma fil fam ba hannu ake sawa ana asuwaki da ruwa a ciki ba kuskura baki ka zuba ruwa a bakinka ka kada shi Shi ne kuskura baki sai kuma ka zubar da ruwa wallittin sha'a da shashakarwa ruwa littin ruwa suna cewa 'Kuwa jazbul ma'i ilal amfi shine ka shaƙi ruwa ka ja shi hancinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa balik filistin shaƙi illa an tafi na sa'ima in ka zo shashaka ruwa ana so ka shaƙa sosai ka isa matuƙa wajen shashaka ruwa sai fa kana azumi ne to ka yi yadda yake ka kauce ma yanda kai ya tafi zarce saboda kafa hanci tana da saduwa da ciki ko uwar to shi ne ruwa to kuma bayan an shaƙa sai mene sai lintin sa ne dafkul ma'i min amshi ka fito da ruwan daga hancinka ka ja sai kuma ka fito da shi daga kafan hancin ka guda biyu wa gasulu timahil uzunaini sai wanke kafan kunnuwa kafan kunnuwa kenan akwai bambanci da uzunaini da timahil uzunaini uzunaini fatan nan fatan kafan kuwa hujin to ka wanke shi amma ba faka kwana a ruwa ba kaga zai maka illa a ka wanke in ka lura kowane kunni za ka ga hikima na ubangiji da tsaro da ya ba kunnin sai ya mashi wani guru-guru ba ka saifai abu zai zo nan da nan ya shige ba saboda shigan abubuwa hadari ne to kai da hannunka za ka wanke ka wanke ka wanke kaga saɓanin shafan kunnuwa na alola ko wanda yake za ka shafi zahirin hima wa bafin hima menene simakul uzunaini wa hiya saqbatu dakhilatu bi Shi shine wannan huji wanda take da hanyar sadarwa da kanka an gane ko to ka wanke kafan hujin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma safhatul uzni amma fatan kunnin allan fatan kunnuwa an gane su hukuncin su fa yajibu gaslu zahirihima wa batinihima su wanke cikinsu da wajensu dole ne domin kunninka waje yake iri-iri kuma mun maganan cewa na daga cikin dole ta amimul jasadi bilmani allura to ai wannan kunnin jikinka ne in ba jikinka ba ne bari mu ɗan katse shi an gane saboda haka tun da wajibi ne duk wata gaba na jikinka sai ka wanke to wanke kunni a wanka dole ne dole ne kunnin nan da ake magana shine fatan kunnin fatan kunnin baya da cikin fata amma kafar fa ba can ciki ba sunna ne ka bi ka wanke shi Allah sa ya fita idan mun lura kamar malam abdurrahman yana nuna mana ka yi alola in za ka yi wanka haka ne kuma ka yi alola in za ka yi wanka za mu ba da tufan wankan a dunkule ko a aikace da izinin allah amma a bi mu da wannan tafsilat da muke yi gaba-gaba in mun zo mu ba da sifa za mu ba da shi a dunkule ne ba sai mun ce fahali ne wannan ko sunna ce wannan ko mustahabi ne wannan ba a ya za mu wanka a aikace wa fada'iluhu mustahabbai na wanka kun ga aka ce mene sunnoni ma'ana da za ka yi wankan janaba ba ka yi su ba wankan kafa ya yi amma wanda ya bi waɗannan matakai wankanka ya fi lada ya fi lada domin malamai suna cewa da za a ce ga ruwa amma masu kududdufi a gida inda ruwan nan na da tsarki sai ka fada kai alkafa ta bahaushe Eh, ka su da jikinka kawai ka fito da niyyar wankan janaba ya yi kaga ba maganin wanke hannu ba maganin rukun a baki ba maganan da ruwa balantana ma mu zo maganin mustahabbai wanka ya yi amma bin waɗannan abubuwa dalla-dalla to inda za ka karanta hadisai irin su hadisin maimuna Allah ya ƙara mata yadda matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na sifan wankan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha zaka ga waɗannan matakai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi lokacin wankan tsarkinsa to kuma koyi da shi shine kololuwar darajar mumini kada ka ji an ce yayi ka ce ah, ba zan ba ka lokaci ba za ka yi hasara komai yawa wa fada'iluhu mustahabban wanka albidayat bi gaslin najasati abu na farko da za ka soma wanke najasa nan ya ce albidayatu bi gaslin najasati ga wanda ya bibiyi sufofin wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da yake somawa kafin komi yana wanke hannunsa so bi ko so saboda ba ka san dattin da ke hannunka ba to daga nan kuma sai ya zuba ruwa a hagunsa wa ya ga filu mazaki sai ya wanke gabansa an gane ko? to albidayatu tube gaslin najasati ai ƙazantar da ya fita Sawa maniyi ne jinin al'ada ne da ya ɗauke ko jinin haihuwa ne da ya ɗauke kaga duk ƙazanta ce to bayan ka wanke hannunka sau uku dama da abu duka ka shi. to kuma sai ka karkata ka ruwa a hannun hagunka sai kuma ka yi tsarki ka wanke duk wani ƙazancin da ke gabanka sun mazzaka sannan ka wanke halittar da Allah ya yi maka ko halittar da Allah ya yi maki najasar ake so ma wankewa sai kuma ka wanke halittar ka ko ki wanke halittar ki. to bayan an wanke wannan sai mai littafi ya ce fayanwi inda hu a lokacin wankewan sai ya ninya amma dai mun ga mun ambata ninya a ne a zuciya take ke sa duk wanda ya taso daga gidansa ko gidansu ya zo masallacin nan da niyya ya zo shi yasa kaga bai yi fana ba ya tafi wani waje saboda zuciyar ta riga ta kudurta nan ya nufa shi ne ma'anan ninya za ka taso so goma in ba nan ka nufa ba ko ta nan sai ka wuce abinka ko ka miƙe shahara babban titi wani lokaci abin da ke ƙofar masallacin ma baka san menene ba haka je ka dawo saboda niyyarka ba nan ba ne ثم أعضاء الوضوء daga nan kuma sai mutum ya wanke gaɓuɓɓen alolarsa ma'ana yana nuna maka yadda za ka yi wannan sai wannan sai wannan summa tafidul afsa wata rashi ma'ana kada ka soma yin alola ba kai waɗancan wanke hannu da wanke najasa da wanke gabanka ba domin wannan alola in ka yi tana da ƙarfin da za ka yi sallah da ita matuƙan ba abin da ke tsata alola ya same ta ba wata amma gabubban alola za ka wanke so ɗaiɗai ne akasin alolar da ake yi ba tare da wankan tsarki ba shi za ka iya yin so ɗaiɗai za ka iya yin so bibiyu za ka iya wankewa sau uku uku in ka wanke kana alolan yau da kullun so ɗaya yawan ku ya fita kamar yadda shari'a ta ce ta biyu da ta uku mustahabbi ne faradiya kau amma kuma akwai lada yin haka shi yasa imam al-bukhari ya babi al-wudu'u marmatan marmatan da al-wudu'u da al-wudu'u thalatha marmatin biyan da kai yayi amma a wanka to daidai ake wanke kubban alola ba so biyu ko uku ba sun ala jasadihi sannan bayan ka wanke Gaɓuɓɓen alolanka so daidai to idan ka zo wanka za ka soma daga saman jikinka ne ne a alajar tsiri daga kai kenan sai dai kuma a nan kafin ka tara makanka ruwa a tufar alola ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan tsomo ruwa a hannunsa da danshi ya bi gashinsa ya kwankwantar ya taushi a ibn al-qayyim Allah ya ji kansa ya ambaci hikima na yin haka hikima babba shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da karkana lakum fi rasulillah uswatun hasana sannan yace lokacin da janaba ta sami ɗan adam to gashin shi na kai yakan mimike kafa ɗan gashin kun san duk inda gashi yake duk inda ƙwayen gashi yake a jikin ɗan adam huji ne huji ne hikimatun baliga saboda haka duk lokacin da janaba ta sami ɗan adam ko namiji ko mace wannan kafafen gashin kan bude in ka ɗibi ruwa kai tsaye ka tara ruwa zai shiga kanka saboda haka sai ka kama mugun ciwon kan nan wanda yake baka san min aina a ta amosaninka kuma yake haifarwa ke to amma yin haka ɗin kana sa ruwa kaɗan abin nan kafaten zai shi da haka in ka kamfato ruwa ka wanke insha Allah ta'ala ka kukuta barin wancan illa da muka ambata saman kanka shine matsaukakin jikinka ba a soma wanka ta ƙasa ta ƙafafuwa zuwa cinyoyi zuwa ciki zuwa kai kaga a tsafta ma ya saba ma ɗabi'a akan komo ta sama ne a ƙasa mustahabi ne da za ka soma ta ƙasa kai sama kuma kai wankan yadda duk ka cuɗa jikinka ya yi ba amma ka rasa lada mai yawa don ba yi koyi ba za ka somo daga kanka ne mun yi bayani akan yadda shi ma kan ya kamata ka soma sannan wa taslisu gaslin ra'asi wajen wanke kai ka ukunta ukunta wanke kai ma'ana ka wanke sau uku ka kamfato ruwa ka wanke kanka ka sake kamfato ruwa ka wanke kanka ka sake kamfato ruwa ka wanke kanka ina fatan an fahimta to wanke kan nan sau uku shi ma mustahabi ma'ana da za ka wanke da kyau sau ɗaya ruwan nan ya game ko ina inda shari'a take bukata yayi amma in kana son ka yi ittibari ka zama mai kwaikwayon sunna sosai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wanke sau uku ne a hadisai kamar yadda yin haka shi ya fi lada kuma shi ya fi sunna kasan san wanda kake so yakan sa ka faifaye shi yau haka ma yadda suna alama ce ta ƙaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma alama ce ta tsananin san mai rayar da ita guje mata kuma gwargwadon gujewa gwargwadon nuna alamin nisanta da ƙaunar Allah ka sa mu cikin masoya wa taqdimu shaqqi jasadihi al-ayman sannan lokacin da ka zo wanka duk wata gaba ta dama ko tsagin jikinka na dama ka soma gabatar da shi kafin gaba ko tsakin jikinka na hagu malamai suna cewa hatta wanke kai inda za ka soma zuba ruwa ka soma wankewa ya zama yankin da kafin yankin hagu in kai haka ka daɗa cika koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan damantawa a komi nashi fi tanqulihi wa fi tarjulihi wa fi tahurihi wa fi sha'anihi kulli annabi takalmi zai sa hatta ta ce kai in zai yi gefen dama yake soma tacewa hakanan a tsarki in zai yi duk wata gaba duk wani gefe na dama yake soma wankewa hakanan dukkan al'amarinsa dama yake soma da shi allahumma sai 'yan abubuwa kaɗan wanda ya nuna da hagu ake somawa kamar shiga banɗaki kamar fita masallaci ala sabilin nisa ina fatan ana fahimta kuma a nan ne ake son a koyi tarbiyya da yawa musamman iyayenmu mata ko nono za ki ba jaririnki ki so ma ba shi na dama saboda annabi na son damantawa za ki sa masa riga sa masa hannun dama kafin hagu wando kafar dama kafin hagu takalmi kafar dama kafin hagu sai yaro ya tashi ko yarinya da wannan damakin ba sai an ce damanta ba Allah ka ba mu iko to in ka zo wanke gaban jikinka ka soma da tsagin dama sannan hagu in gaba hannu da hannu ne ka soma da hannun dama kafin hagu cinyar dama kafin hagu sawun dama kafin hagu can mun maganan alola alolan nan kana iya yin alolar ka kamila ka gama domin can alolan ake nufi farko bayan ka wanke ka zanta kai kaza kai kaza aka ce sai ka zo kai kuskura baki ka shashaka ruwa kai wannan kai wannan ana nufin kai alola manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi alola ne kamila to ka gama alwalan nan mamatan mamatan kamar yadda muka yi bayani ka samu ko ka wanke sawu ko ka bari sai a ƙarshen wanka annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ya yi wanka bai wanke sawu ba sai a ƙarshen wanka sai ya san matsa gefe guda ya wanke sawu wasu daga cikin malamai suka ce in wajen ba tsarki sosai to sai ka matsa ka wanke in ko da tsarki tun usuli ma kana iya kammala alolarka ba aibi ba ne duk wata gabar da ka wanke in ka wanke ta yadda ya cancanta kuma bai zama dole sai ka sake wanke ta in kuma ka sake wanke ta ba kai laifi ba wata kalilul ma alal a'adadi idan ka zo wankan ibada to ba wanka ne kawai na jin daɗi na nishadi ba kai ta fara ruwa kaman ababa a ana son ka karanta ruwan da za ka yi amfani da shi gwargwadon yanayinka manzon allah sallallahu alaihi wasallam dai hadisi ya zo cewa ya yi wanka da sa'i guda sa'i shine bai kai fiya bai kai fiya ba mudinibi hudu kenan arba'atu amdadin a wani hadisin aka ce ila hamsa ya yi alola da mudinibi daya kwata na tiya kwata na tsari an gane ku saboda haka kai kafi fi kowa sanin jikinka da yadda za ka yi wanka ba ka yi ɓanna na ruwa ba ko karanta ruwan nan ana san haka banda ban banda guluwi mai misala ma ya kira shi bidi'a ce wato kishi ya suna, Allah ya sa mu gani wa man nasiya lum'atan aw udwan min ghuslihi wanda ya manta da wata lam'a lam'a shine wani waje da bai sami ruwa ba lam'a kenan ko wata gaba a lokacin wanka kai kana zaton ka wanke sabon hagu ashe ka wanke ba na dama kawai ka wanke ka mance da wata gaba kenan ko ba dama ila gasbi sai yayi yi gaggawa ya maza ya wanke shi na tazakkuri da zaran ya tuna lokacin da ya tuna kuma walau ba a da shahar ko da bayan wata ɗaya ka a ah, sanda ne wanka ba ban wanke hannuna na hagu ba sai kai maza ka wanke misali sai dai suna bambanta idan gabar da kake a lola ce da gabar da ba ta samun ruwan lola wa adama salla qablahu sai kuma ka mai da sallar da ka kafin ka wanke gaba kada mu manta ai mun ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce karkashin kowane gashi akwai janawa saboda ka in baka wanke jikinka ko ina da ina ba har yanzu baka kammala wankan janaba ba yanzu baka kammala wankan janaba ba na haka sai ka wanke ka maimaita sallar da kai yanzu da za ka tuna aiko da asubahi kai wankan janaba amma ka manta baka wanke wuyanka ba sai kai maza ka wanke wuya to wankan ta yi sai kuma ka mai da asubahi a zuhun la'azar magariba shi ne abinda yake faɗi wa in akharahu ba'da zikrihi batala ghuslu amma bayan ka tuna sai ka jinkirta wankewa bayan ka tuna wanka ya lalace sai ka koma ka sake wanka sabo kuma ka mai da salloli kenan janabarka tana nan tsohuwa gaba ɗayanta ta shigo a kanka fa in kana nafi a abadil wudu wa sadafahu ya aji za'a, amma idan wannan gaba da kamanta tana daga cikin gaɓuɓɓen alola sai aka dace lokacin alola ai ka wanke wannan wanke wannan alolan ya isa shi ya sa kai misali sai da kai alola sannan ka kama wanka kamar yadda muka ambata to shi kenan da ka zo wankan gaba ɗaya kuma ka baka wanke hannun ba wancan ya wadata ko kuma a'a bayan kayi wankan ma sai ka zo ka sake alwala dama sawun ne ka manta baka wanke ba to wanke wannan na alwala ya wadatar da ba sai ka sake wankewa ba Allah ta'ala ala wa ala ina ga zamu mu tsaya nan tambayoyi da ƙarin bayanai

manista hana bil fadila hurima ajiyar sunna wa manista hana bil sunna hurima ajiyar farida wa manista hana farida hurima al'afira wanda ya ce ai mustahabi ne ba ma komi ne ba ya walakanta to za a haramta masa sakamakon sunna wanda ya walakanta sunna za a haramta masa sakamakon farami mu lura kalmar walakanta wanda ya walakantar da farali za a haramta masa lahira gaba daya ba shi da matsayi Allah ya kare mu hmm. alaikum assalam to

bai zama najasa ba sai dai ya saba musunna kuma tana iya yiwuwa akwai cututtukan da bai iya gani ba a hannunsa su masa illa yawwa yanzu duk duniya na kiwon lafiya ta tabbatar da cewa hannu na daga cikin abubuwa mafiya hadari waɗanda suke ɗauke da cututtuka don haka ake umarnin duk abin da za ka yi ko za ka taɓa muhimmi ka wanke hannunka ko ka taɓa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa idan ɗayanku ya tashi daga bacci kada ya shigar da hannunsa a ƙwaryan alolarsa ko ma na menene har ya wanke fa'in na hula yadri aina ba ta yadu dan bai san ina hannunsa ta kwana ba yawwa kila ya lalibe lalibe haka karyaran kashi ya kwantalo garin soshe-soshe na hmm. Allah ya sa wanda zan iya ne

to in an kabbaran har ma akwai du'a'ul listifta wanda yake sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta zo da sigogi mabambanta wanda duk ya kyautata to a shi ya tambaya ku tsaya An samu shi a abin da ya tambaya in kana da naka sai ka yi ba ba haka ba abin da yake cewa illiman ya ta da kabba yakan ga wasu kuma sun tsaga hannu suna wani addu'a shi ne na ce da bai ce tsaga hannu ba sai na ce dama sunna ce akwai du'a'ul listifta kuma ta zo da siyar daban-daban sai ce a'a ba wannan ba ina jin haka ne kake nubi ko wani addu'a ne suke yi na daban to a iya fahimta ta barin shi shine daidai domin inna ma ju'ila imamu li utamma bihi shi liman an aza shi ne ya zan liman don a kwaikwaye shi fa'iza kabbara fa kabbiru haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idan liman ya kabbara ma mu sai ku yi saboda haka ya tada sallah ya yi kabbara kai ma ka kudici ninya sai kai kabbara ba za ka kuma tsaya wani abu ba domin wani liman ɗin ko da yawa wasu limaman ma ba sa du'a yi kira'a zai kama to yana kira'a kana addu'a kaga ya saba mu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an ce wa idza sama'a fa ansitu liman na karatu sai ku shiru ku saurari karatun sa a salatul jahariya idan salatul sunniya ce kuma sai ku yi a ɓoye wannan shine ya dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam

cewa addu'a bainal azani wal iqama la turaddu ai ba an ce inda al ba bane baina aka ce ko ba haka bane su suna yi inda al ne can ko an ce bainal azani wal iqama mai kiran sallah galibi ba a kiran sallah a kama sallah nan take kuma ko da ba ce wanda ba a ba da tazara galibi in ma ana badawa ba yawa addu'an da za ka yi tsakanin kiran sallah da ta da ya kama ya ishe ka in dai ba wani gari guda kake nema ba na addu'a ko ba haka bane baina aka ce ba inda ba wa alaikumussalam Hmm. to malamai suna cewa kaman kada kamata sala a kama hallahu wa adama akwai malamai da ke cewa za ka faɗi wannan kalmomi kaman kiran sallah ne wajen haikala da sauransu za ka canza ba za ka faɗi abin da suke faɗi ba wasu malaman suna cewa abin da ya faɗi ka maimaita saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tumul iqamata faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adh afwan idza sami'tumul mu'adh eh, menene wazana nake magana idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya thumma sallu li Allahu alwasila hadisin yana cewa in kuka ji wazana ku faɗi daidai da abin da mai kiran sallah yake faɗi in ya gama sai ku yi salati gare ni sannan ku moka mun wasila shine Allahumma hadhihi da'awati tamma zuwa ƙarshe sannan menene ku wuce abin da kuke so sai aka ce a a in ya zo wasu kalmomi kamar hayya alal sala hayya alal fala za ka canza wanda suka ce ka faɗi abin da ya ce as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallan farko shin shi za ka faɗi ko ba shi za ka faɗi ko suka ce a tun da dai an ce fa ƙulu mislama ya ƙulun ma'azin wanda duka yi alhamdulillah muna fatan dacewa wallahu ala wa alaikum salam a ban ce ba baka ji bayani na ba eh? ai tambaya yi na ba da amsa to lokaci ya cika ya yi haƙuri Allah ya mana muwafaka Allah ya datar da mu Allah ya sa muna yin daidai Allah ka fishe mu kuskure wanda muka yi da wanda za mu yi in mun yi Allah ka yafe mana Allah ka raba kowa da damuwansa da laluransa da cututtukan da ke jikunan mu Allah ka yi mana maganin dukkan fitina matasa da suke ta'addanci Allah ka shirye su Allah ka hana su kisan al'umma Allah ka kare mu da kariyarka ka kare mu da iyalanmu duk inda su ka ji kan magabatanmu ka gafarta musu in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kalmar shahada سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته